التي أنعمت عليكم وأني التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم بسم الله الرحمن الرحيم نحمدك من الجلال والإكرام على مسألة دين الإسلام نصلي ونسلم على حبيبك محمد المختص بالخداع والمجمع خاتم النبيين وإمام المرسلين وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وأزواجه وذريته وطنه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المسلمين karatunmu na yau Allah ya ƙara da farko Allah na cewa ina a kan domin Isra'ila amma kuma a ƙarshen kayan sai aka jefa wata magana wanda ta shafi da banin Isra'ila da wanda ba banin Isra'ila farko su banu isra'ila saboda allah ya musu hikimomi da dama wanda bai yi mutane ba don haka allah ke ta musu kai musulmi ba ka gori ga wani a kan abin da kai in kai don allah in kokari abu ya baci amma shi allah subhanahu wa ta'ala duk abin da yi yana da damar mai goranta maka domin ka tuna ka bi Dun dama ya yi maka ne don ka bi shi kasan cewa shi ne mahalicinka saboda haka in ba ka bi shi ba zai goranta ba amma kai ɗan adam in ka yi wani abu ma wani kuma ka goranta ta ɓata aikin da ba ta da lada ko ka yi shi da amma duk wuri ya yi wuri kasan tunatar da mutum da wani abu bin ya gane kai masoyin ne ba kesa ba misali sai na usman lokacin da an kan jama'a suka kewaye su za su tashi hatta ruwa na injiyar ruwa iyalan su su ba duk sun hana inda sai ya fito shi ne yake ke musu kuna wannan rijiya ni na saya don ku yi amfani da shi ni ma kuma amfani ashe ni da na ɗauki dukiya ta na saya wannan rijiya kuma za a hana ni kar sha to kun ga anan ba ya musu doni ba ya faɗa musu gaskiya ne kai ta da mutuwa gidan da ta kawo kan shi ba ku zo sannan jama'a su zo su tuzo su kai karfe an yi adalci da irin wannan kenan saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala yake wa bani Isra'ila yake cewa Allah dina a ta yi rafi kitaba waɗannan da muka ba su littafi amma littafi na gaskiya su waɗanda suke yin allah ce ya ta nuna suna karanta wannan littafi wato suna aiki da shi haka tilawati ainihin inda yake ba su canjawa ba su ɗaukan wata fasara wanda bai dace ba domin son zuciyarsu yadda littaf Allah ya ce a cikin littafi haka su ma suke aiki da shi to ula'ika yu'minu da biki waɗannan su ne waɗanda suka yi imani da littafi amma wanda aka ba shi littafi baya aiki da littafin ta yadda Allah ya ce a yi sai dai ya ta son zuciyarsa wannan bai yi imani shi ba shi ne aka ce wa man ya kafo bihi waɗanda sun ka kafurce ga wannan littafi alkurani ko a taura ko dinjira ko wani alkitabu munazzal ko wani littafi da aka saukar da shi daga Allah idan ka yi shi aiki da shi yadda ya kamata ba ko ka je ka canja wani abu a ciki saboda ya daɗaɗɗan ma ra'ayinka da abin da kake so ka canja wannan batin wannan ayan ka canja wannan to Allah sai fa ulaika humul khasirun waɗannan su ne masu asara a gidan duniya da lahira Allah kuma ya hana mu kasancewa cikin su to sai aka dawo kan banu isra'ila ne aka ce ya banu isra'ila ya ku banu isra'ila to ga shi nan inda Allah yake tunatar da su yake musu goya su abinda abinda suke yi yake kullu kuro yalla lati amtu alaikum ku tuna fa irin ni'imomi da na muku na muku ni'imomi da dama wanda ban yi masauran al'umma ba hasatan ku ne waɗanda kuka ce rana ya muku yawa zafin rana ya yi yawa fa'an zanna a laifin jama'a na saukar muku da inuwa lema yanzu kai in kana son rana ta yi yawa ka yi tafiya sai ka zo wale ku to su saboda rigiman da Allah musu sai ya saukar musu da da jirgin wanda za ka rinka rufe musu rana duk inda za su tafi akan cewa su bayan Allah ne su bi su ne wanda yake kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar musu da ainihin almanna wa salwa abinci ainihin tsuntsaye salwa salwa da ake gani ko malamin sun yi ta fasala ta ina wannan tsuntsun yake zuwa musu yakan zuwa musu regimate ne a gashi ko a farfesu ko kuma yaya ko kuma yakan suka zo musu ne su zo su fada gaban su su ma su su gyara yadda ke so a dai abin da yake dai na fahimta shine ba sai sun yi kiwon naman dabba ba salwa din ya kusanci kowane dabba 'yan ɗari daɗi sai allah ya kore musu in suna jin yunwa za su samu kuma in bayan sun ci abinci sun koshi abinda mutum ya ci zai so ya sha ruwa kuma ya samu dan fanta ko dan coca cola ka kai wani kenan ko ba bari to su sai aka ta musu alam asaru manna din daga sama shine sabbin nasu na musamman su ci abinci su sha abin sha mai daɗi amma dai an ce su bi Allah yanzu na baka samu wannan kuma ka duba abin da ka ci a gidanka sai ka sha wahala wani ma da tun yanzu nan da farkon wayewar gari zai je ya fara bin hanyar neman abin da za a samu ya wuri yana aiki har yamma da wuta da jirgin wuri da jirgin a bashi ba samun da gudu yanzu an yi malin gida shi kenan gobe ko zai je ne ba duk za su rana kuma haka zai je To to amma su banu isra'ila an musu irin wannan ababen da dama duk abin da suka ce suna so su yi sai a musu ce, kuma wa menene abin nan wa anni faddaltuku ni na fifita ku alal alamina akan mutane na fifita darajar to darajar da yanzu aka ba musu zuwan annabi sallallahu alaihi wa sallam hadisi ya inganta annabi yake cewa ni ne mu al'umman mu mu ne cikon al'umma na saba'in a duniya kuma mu ne mafi falala mafi fitokon al'umma kuma a cikin alkur'ani can ma Allah ce kuntu khayra ummatin ukhrijat linnas ku ne mafi abin nan al'umma mafi girma mafi karanci mafi ɗaukaka da aka faɗa fitarwa gaba ɗaya kaga kenan zuwan mu ya soke wancan falalan da aka ba wa wa banu isra'ila kuma ma Allah Ubangiji ya kawo magana da yawa malamai suna cewa mito ai su ba a cikinsu ne aka mai da su birai ba aka mai da su biroyi aka kuma wani wulaɗinci masu samu da kawara saboda sun ƙi bin Allah dama sharaɗin bin Allah shi ne za su ka samu jin daɗi amma da suka ƙi bin Allah kuma sai Allah Allah sai saukar musu da ainihin maskana matsanin tsananin wulaƙanci da bala'i daban-daban an turo musu wanda ba a turo ma al'ummar nuna ma wakari ko ba za a turo ba sha Allah subhanahu ala sau da haka mu al'ummar musulmi su na hayar umma su yahudu har yanzu ka bar su akan maganar duniya Allah ya kore musu duniya wannan an bar musu da wannan sun san Allah ce menene sun sani zahiran min hayati duniya ya alamu na zahiran ko min hayati duniya sun san ainihin yadda rayuwar duniya yake ba ya hude ya riga ya fahimci mai duniya sai ya zauna yana can a garin a garinsa amma a nan a garin ku sai ya hada muku dambe ku yi ta yaƙi ku yi ta hada kanku ku yi ta gwangwa da kanku shi yana zaune kuma shi ya hada kuma saboda iya sanin duniya na bai hudu duk wani abu da kasa da jin daɗi shi yake tsirowa sai dai sauran jama'a su kwafa kuma duk wani abu da ka sani wanda yake na fada na yaƙi bai hudu ne yake ƙirƙirowa. tun zamanin annabi ma sallallahu alaihi su ne suke yaƙi da suke tsera abin nan in ana so a samu tabbabi na ban mamaki su suke kerawa wa ake kira saboda haka duk wani abun da yake na sha'anin duniya sun sani yanzu wallahi da za a baka dubu goma a ba ba mai hude dubu goma a ce su je su sarrafa kai dubu goma kan nan in aka yi sa'a ne a zuwa ne ta ba amma lokacin kalan mai hudu nan baka labari sai ya ka maka a cikin dubu goma na sai ga ya zama ashirin ya zama talatin ya yi na farko dai ba su kyauta ku fara da sanin wannan bai wuri ba kyauta wai ya ɗauki kuɗi ya baka bai taɓa ya wannan sau ma kamar a tsarin rayuwar ma haramu wai bai kuɗi ya ɗauki wani abu na kirki ya baka kuma ina na taɓa ba da wannan tarihi a nan gari boci ina yaro lokacin ina ta mun zo hutu sai ga wasu turawa wasu zo kowa sa su wannan aiki a anguwanmu suna yin gida-gida sai su zo su tsaya anguwa sai su tambaye suna tambaya mutane wannan gida sunan da wannan gida mutane nawa matansa nawa ƴaƴansa nawa ɗakuna nawa ba san wanda ya basu wannan aiki amma bature ni an haɗa ne da bature ɗaya wani bai hure ɗaya to saboda haka muka wuni nan muna aiki da shi muka wuni fa gidajen da ke angon mu haka muka dinga bibi. muka zo na yana tambaya ina rubuta ba to abin da zai faru sai ya ce mun to lallai yau ka sha wahala kuma zan maka kyauta yadda yake ba za ka manci ba ya sha kai da yana ce kai good boy ya rubuta ki saboda zan maka kyautar yadda ya gabata ina go ina can ciki ina ina na zan samu jini don ko to ban samu na ci wurin ina ina aiki da ne ko bari ku biya san da ya da ya sa hannu a aljihu kun san minti tare ruhu sai ya ɗauki ƙwaya hudu yana murna yana yi samu ta ga irin kyautar da ya to haka suke ba su da kirki duniya kawai suka sa a gaba bature ne yanzu misalin ku gani ya riga ya fahimci abin nan dawa na masu kuɗi da kuma jirgi da kansu sai a ce yanzu za ka tafi za ka shiga jirgi za ka tafi ingila ko za ka tafi wani gari za a ce maka ta shi kenan abin nan class ordinary class da ake yi business class da ka je ka je ka je ka ɗanyi abin nan na Barcelona? launa tashi da niyya misali ka biya ɗari biyu amma in za ka tafi wancan kilas ɗin kilas na manya ɗin to ga za ka biya kamar dubu ɗari shida ko kusan bakwai ka zuri bambancin ya san in ya yi jirgin kawai duka ya zamanto ya zamanto normal Bari samu kuɗi ba ɗaya yadda yake so ya san akwai wanda suna jin sun wanke mole yana da kuɗi ba ko wani abin su in aka zuba su aka ware musu aka daga wurin su ko na wanda za su biya kai za ta biya ɗari biyu wanda zai biya ɗari bakwai jirgi ɗaya za ku zauna wai bambancin ka ne kujeran da kawai za a ɗan gyara muku a ɗan sa muku wasu ɗan labule abincin da waɗancan za su ci ne kuma za ku ci amma sai a ɗan baku da yawa ɗan gyara kwanon da aka baku ma a da daban shi ne ba kai dama to dama kai babban mai kuɗi ne ko kuma wani babban farawa ne kana jin ka tara kula barci ka zo da ka zo da kusa da mutane wannan ka ga ba zai yi ba na ko nawa ne za ka kire da biya don ka tafi wajen talatin to wannan duka tsari ne na yau kuɗi wani aboki na yana mutane ya je america zai sai zai saya abinci a wani hotel sai wasu suna ci a tsaye wasu suna ci a zaune ita ne da me dalili sai da a ah, ai kudin daban ne in za ka ta tsaye to za a maka sauki da shi kansa amma in za ka zaura da su za a ƙara maka saboda zaman da za ka yi eh, kuna fata kuma ita ku lura yadda bai hude shi da yanzu yanzu da ya zo ko a jikin handset din nan a jikin handset ɗaya kawai abin da kake kashewa na kuɗi daban ne ga shi nan za ka sa research na magana to zo ka sha wani abu shi ne ne ne na na suna abin ne eh, data ta sa su su data su wa ne ne ka zo ka sa to sai ka je ka yi caji ba ki a ya mutu an sai ta rike to amma ba ki ba kaya wannan a je a canza ba batin sai ka samu a jikin hansa ɗaya tana ta wani kota mai yawa to haka suke sun riga sun san menene duniya kuma duniyar suka zaɓi Allah ba su amma Allah ke wako malamin ne kashin kuma ga fi ko yawa akan kan maganar lahira yawa na kan nune ba wasu wasan komai ba to shine Allah subhanahu wa ta'ala yake yake yake cewa an fifita ku a da amma a yanzu zuwan addinin musulunci al'umma na Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ba ku ne fiyayyen al'umma ba musulmai su ne fiyayyen al'umma to faga aya kuma na tashin hankali wannan ayan tana da ban tsoro amma mutane da yawa su lura ne kuma zan yi magana a kanta sai dai kuma a yi hakuri annabi allah subhanahu ta'ala ya ce wata ku yau ma ku tsoron wata yini yinin tana nan tana zuwa wannan ranar la ta jibi nafsun an nafsin shai'a wata rai ba za ta amfani wata rai ba ku tsaya ku ga larabcin nafsun din nan an kawo ta na kira an kawo ta ne na kira ba a ce ba a wato kowace irin rai kowace irin rai a wannan rantakin alkiyama ba za ta amfani kowa da kowa aikinka da kai na kokari su ne za su amfani ana so ne ka yi kokari ka hau wani mataki wannan matakin za ka kai inda allah subhanahu wa ta'ala ya to a ceci wani an yi rahama ma wani an gafarta ma amma wallahi duk matsayinka guda biyu in baka yi imani da Allah ba duk can aikinka a gidan duniya ka da mutane in kai armi ne baka yi da Allah ba ba ka da manzanni ba da za ka ji garin duniya kana ki da su kana kaza kana wannan kana wannan wallahi tallahi ma'awahu na sai dai kawai duniyar a daɗa buɗa maka ita in an yana da kirki to shi ke zai gaya ya samu ya samu ta kenan amma a wannan ranar ba shi da kowa lafiya zai ci kuma kai musulmi dole ka yi kokari ka yi wani abu wanda za ka kawo wannan matsayin wanda za ka samu ce cancan a ce an cece ka an maka rahama akwai mutane wanda ake ce misali hunan aure magabata ba ana nufin wai magabata wai sun su ga musulunci ba a'a wato sabiqu da bin khairati ne sun yi niga sun yi nisa a ayyuka na alheri na ibada ba ba su waɗanda za su shiga cikin aljanna babu wani ba akwai waɗanda suna kokari ana so a yi koyi wa'annan su ne majority a yi koka su yi kokari su samu sun kai wani matsayi wanda za su samu rahama Allah da ceto ceton nan kuma babban mai yin ceto shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ba ku fara da sani maganar gaskiya ita ce shi kalan kansa annabi ba shi da daman ya kyauta sai Allah ya ce kai abu na biyu ba za a ke annabin kuma ba shi da daman yake kawai duk wanda yake so a'a sai wanda Allah yake masa za ka cutuwa ne ka cutuwa ne bayan annabi rahama sallallahu alaihi wasallam manyan malamai ma masu wa'azi da sauransu Allah ubangiji saboda bayan Allah salihai Allah yana ba su dama su yi ceto amma fa ceton nan da zafi sai wanda ya yi kokari ya yi su ayyukan wanda Allah ya gani sai mutu a ceto wani Sai ba nan ba dama zai zo da roki Allah ya ke cewa abi na bana idan ɗan mutum ne na tsara ya yi aiki mai kyau Allah ya masa rahama Allah zai ba ki a kan yadda ke ce ba duk waɗannan suna nan amma babban abu shi ne ka tabbatar da ta yi aiki ka zauna ka wanke likafarka ka tallarke duniya ka sa a gaba in ka ci abinci ka fita yi ka fara bacci sai gani Allah ya waye jama'a suna hana idon su bacci suna neman lafiya kai kana nan kana shaka bakinka mutane sukan tashi su zo masallaci a yi sallar asubahi da su kai kana nan kana bingirewa ina ka tafi ka duniya duk tattalin a kan maganar duniya shine ma'anan kenan ku to ku kiyaye wannan rana ba da mai zamanto dabaran ka kawai kai plan naka yadda za ka yi da kara kuɗi ka yi gine-gine za ka samu mutum ya mutu wani ma bai san yawan gidajen ba kuma to menene kuma yi malahira in an zo an ce ana son akwai wani kes da aka samu wani mutum ne yana da kuɗi sosai fa dan wani ɗan fili ne a jikin masallaci masallacin suna so su yi kasance su daga ƙara masallacin suka roke shi cewa ka taimake mu sadaka cewa lai ba zai iya ba ya ce wa ba zai iya in ba ku kyauta don ku gina masallacin ba Sai dai tun da ku saya ai sanda aka matsa masa manya suka sa baki a ciki sannan yake to shikenan kenan, inda a saya ya yarda aka tsaya aka yi ciniki da aka yi cinikin filin sai suka ɗauki ɗan tsaro cikin masallaci suka yi ɗauka suka hada suka samu dubu ɗari suka fara bashi duk abin akan dubu ɗari hudu sauran mutum aka samu jinkirin biya fa shi ne wai wannan mutum ya zo a kan a shigar da ƙaran kwamitin masallaci a shigar da kwamitin masallaci a kan sauran kuɗin nan kuɗin nan fa ya dame shi kasuwa ta yi abin nan ya ce zuru suna kallon shi malaikin lafi a ce wasa to ni dai ban bari ba na tsaye ne ta masa wa'azi na yi ta mara wa'azi na yi ta mara wa'azi da ya fahimci cewa shi abin da yake so ta gona ba hamu zai ba sai da ya ɗauki wanda ba musulmi ba sai dai shigar da kwamitin masallacin a kotu a bashi ne a bashi kudinsa ana ta musu takardar wani bawa Allah ya yake ya biya yana ya tsari to ina mutum yake da tattalin wannan rana su waɗancan sahabai na manzo sallallahu alaihi wasallam da suke kai dukiyarsu gaba ɗaya saboda Allah su yi wannan ake musu gashi sun ma bar ainihin gidajensu da matansu da ƴaƴansu da filayensu na gado da bishiyoyin da so da na gado duk sun bar jin da annabi sallallahu alaihi wasallam suna tunanin wannan ranar ne to amma ba ku sani ba hadarin wannan ranar ita ce annabi sallallahu alaihi wasallam kan wannan aya da ta sauka sai ya tara danginsa gaba daya makusata wanda suke na yana kiran su ɗaya bayan ɗaya yana ce ya safiya Ammatin rasulu sallallahu alaihi wasallam ya ke safiya gwaggon annabi ya ce wallahi za a gani an ci minan lafi sha an yamar kiyama a ran tashin alkiyama ba zai iya miki komai ba sai dai in kin yi aiki kina kokarin ki kuma ne Allah zai gani ya suka dafa musu ya kira yasa ya ma binti muhammad ya ta ya ce ran tashin alkiyawa ba zan iya miki komai ba wannan ki je ki yi kokari kokarin ki shine Allah zai taimake sanda ya ninka irin ƴaƴansa da ƙannensa da kuma baffaninsa ɗaya bayan ɗaya yana ce musu ba zan iya muku komai baran tashin alkiyawa to in ka tsaya ba ka yi wannan ba in sa annabi da kansa ya yi wannan to kai kuma wane ne ba za ka tashi a tsaye ba don ka samu Allah Ubangiji subhanahu wata'ala ya maka rahama ka samu ceto saboda haka jama'a a daina barci a ka tuna wata cewa duk halin da kake jiki wallahi baka shirya ba baka abun nan ba akwai kawai mutuwa za ka zo maka kun san takan zo ne lokacin da ba a tsammanin zuwa wallahi dan zazzabin da za ka ji ka fara ba ka taba kawo mutuwa islam su fi da annabi yusuf alaihi salam an fatara masa abin hawa ne ya hau zai hau kimishi da lokacin sa ne ba mai sallama haka ya sauka da gudu Allah ya kira su to kai fa kala rayu Allah ya gafarta masa wancan karo ba na ba ku labari abokan sai na ba suka zo wata jira suka zo wata za su je su ga yadda marar lafiya sun zo sun shiga mota ya yi kik na mota zai tafi sai maza ya kashe motan bai ce komi ba ya fita ko kulle ma motan bai iya yi ba da ya fita matansa ma ba su san ya dawo gida ba ya wuce kan gado an kira shi suna nan a mota suna ta zaman gidan malam ya zo sun ga jima ya yi yawa suka shiga cikin gida ina malam kuma sai ce a ba kun fita tare da ce a ai da ya bar mu ta shiga ɗaki ta ta samu an zariya kuma kun majin tashin hankali wancan wani lokaci can a bara za mu tafi umra matar wata mata ce ta shiga bayan gida ne ba bayan gidan nan da kasar jirgin na na jirgin sama an ga an buga an buga ba a bude ba da aka yi ma'aikatan suka yi kusa mutuna an dauki ranta kawai wani shekara jirgin saudi zai tafi wani kasa dama aka sa falon guda biyu dai wani guda biyu ashe dai dai yana da zuwa haka yana biyan ga yara ashe ɗan ɗan cikin gidan da yana a can sama malaka ya zaga da gari kaga dole suka yi sauka na gaggawa <laughs> kuma gani ba to saboda haka ne shine ake cewa to a ji tsoron wannan rana ka tabbata ka yi kokari iya tsakukarka shi da imaru ta sayar lahu ku yi ƙoƙarin yin aikin daidai ne ku Allah zai ga aikin da kuka yi akan iya ƙoƙarin ku ne kuma Allah zai ji to a gafarta mu bawa shi Allah yana so ya ga ɗan abin da ka yi amma ba ka yi ƙoƙari ba ɗanki kake yaya kuma za ka zo ka ce ka cewa za ka samu raba saboda haka Allah ce to wata ku yi yau ma ku ji tsoron ne la ta jire na sun an sun sha wata rai ba za ta iya ta yi mara wata rai wani abu ba kuma ba rana ce wanda za ka bada kuɗi ba wala min minha adlu ba za ka ce bari in fanshi kaina da kaza ba ya ga shi ina da kuɗi bari in fanshi kaina ba zai yiwu ba wala shafa'atu ko wala ko shafa'atu ceton wani ba zai yi a maka amfani ba sai wanda Allah ya amince cewa e zai yi ceton amma yanzu a mu anan a gidan duniya a zaman mu haka bayan annabin aiwa mu san wani ba tukuna a kwamban kan annabi an ce zai mana ko to ka sani ba baban ka ya daga cikin wanda za a bashi ceton ba ka sani ba babban malamin sa ya daga cikin wanda za a bashi ceton ba ka sani ba sai Allah ne kawai san wannan sai kuma ranar tashin alkiyama saboda haka ka dogara da ayyukan ka sai ta kokari sai Allah subhanahu wataala sai ya gafarta maka dama an raba mutane kashi uku ga wannan aya aya ta zo a cikin suratul safat ko a cikin abin nan yawa cewa su mat eh, sun ma'auratu da kitabo ma da dama ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله to Allah ya raba mu kashi uku yace sun ma'auratan alkitab sai muka gadar da littafi wani littafi alqur'ani wannan littafi duk wanda aka gadar masa da alqur'ani ma'ana duk wanda ya imani da Allah ya yarda da alqur'ani sai kun ji Allah sun ma'auratunan kitab sai muka gadar da littafi min da zina faina ko min ibadina ga wanda muka zaɓe su daga cikin bayan ce in har ka yadda da alƙur'ani to kana ɗaya daga cikin wanda Allah ya zaɓe ka daga cikin bayan yake to a cikin waɗanda suka gaji wannan littafi wa min minhum menene sarikun bil khairat bi idnillah akwai waɗanda sai riga sun yi nisa saboda ayyukansu na alheri ya yi gaba in ka ɗauko maganar azumi ne suna nan nan bawa in ka ɗauko maganar sallah ne bacci ba ta kama su da daddare in ka ɗauko maganar abin nan zikiri ne bakin ba ta yin sauƙi kullum a cikin zikiri suke sai dai bacci in ka ɗauko maganar sadaka ne ba su iya su tara wani abokansu ba su iya su iya su ci wani abu wai jama'a ba su ci ba to waɗannan mutane in ka ɗauko zumunta ne kowa a cikin dangi ya san in ka ɗauko makarimul akhlaq ne kuna haɗuwa da su kafin ka musu sallama sun maka kafin ka musu sallama sun maka kuma za ka gan su fiskan su abin in ka ɗauko maganar abin nan ko kyawun zamantakeya na alheri da sauransu idan ka samu wani alheri ko ka samu kasar zaben mota ko kai yi kai wannan suna ganin ka sai su fi ka murna to suna aka ce sabiqun haira khairat Su riga sun yi gaba da ayyuka na alheri to su su ne first class sai ne wa minhum mai muktasi akwai kuma waɗanda suke tsaka suna kokarin su daidai gurgudu yawwa ba za ka ce musu ba su sallah suna sallar su yadda ya kamata dan kyauta kuma suna yadda yadda daidai gurgudu dan zumuntan suna yi ga su dan dai amma ba su kai wancan ba ba su yi baya ba ba su je kuma can gaba ba wai wai kuma hmm, ko zalim aminu zalimun li nafsi kai waɗanda sun zalunci kawunan su yayi yawa saboda suna kauye sanda, suna kaza suna kaza amma dai suna da la'ila fa kuma suna ɗan kamanta ababa amma fa ku lura duka aka ce sun matsa faida duka an zaɓe su a ce dai duk da haka inda ke suna da la'ilaha illallahu ɗin. gashi kuma ga abin da suke yi ba duk da haka Allah yake subhanahu ta'ala aka ce gaba ɗayan su zaɓa kure a wajen Allah tunda an mun da littafi kuma sun yarda da alkur'ani Allah subhanahu ta'ala to su ne yawanci za su samu ceto ta hanyar aljiyama Allah sai ya gafarta musu in fa ga mutum ya je wuta wannan ɗan ya sa kuma tabbas haka ta take to aikin san ya ɓaci zaluncin san ya yi yawa ibadar san ta yi rauni yanzu akwai mutumin da muka taɓa shiga jirgin sama da shi daga nan za mu tafi dubai za mu daga dubai in kuma za mu wuce har kuriya wallahi abin da yake gamu ga shi sunansa na musulmi komai da komai sai nake ce masa muka tsaya a dubai za a tun ma a airport na lagos mu yi sallah bai yi sallah ba nika ah, kai abu hakim mu je mu yi sallah mana jida zan zai zan yi na ce to muka ne can muna jiran jirgi sun tashi zuwa can nan ma ana maganar sallah ba ruwan giwa na bi kyale shi sai muka tafi can muka wasa kuma ga ɗaki na ga ɗakin su muna maganar sallah ba ruwansa shi da ranar sai muna zina zaune shi ɗaya da rinsu na zai shi na zaune kusa da shi na ce na ji ana ce baka azu hakim ba da ran ka bani kai musulmi ne ita ya yi ah, musulmi ne wannan dan musulmi to musulmi kawai ba da sallah to ba na yadda Allah ba dama in ni dan wuta ne yadda ya san ni dan wuta ne in ni dan aljanna ne ya san dan aljanna ne da na yi sallah da ban yi sallah ba duk abin da ya kaddara mu zai same ni kaji kaji wani ne ko to annan ba sun zalunci kansu ya yawa ba to saboda haka amma dai a hammashe abinda kawo muku kafi ba da ƙarfi akan wannan karatu shine dole ka zamanto mai kokari ka zamanto mai kokari wa kanka annabi yake hatta kunna ku ji tsoron wuta ka zamanto kana mai tsoron wuta kana tashi a barci a kan gadonka ka fara suna abin da ya fara zuwa maka shine lallai fa yanda na tashi a barcin nan akwai ran da zan tashi sai ina cikin kabari duk ka tuna wannan kuma da daddare kafin ka yi bacci ka tabbatar da ka iya kokari ka yi wasu ɗan nafi ko da raka a biyu kuma ka kyautata wa jama'a daidai ƙarfinka kar ka ka za ka ci ado ai albashin ke ka za kaza kaza yanzu za mu zo albashin na dubu talatin ne bai ishe ne ma in yi gero ba bai ishe ne ma in yi kaza ba ta shi ka ko ɗari biyar ka ɗauka kai yi wani abu na Allah da shi ɗari biyar in sai ya ja maka kuma dubu biyar kaga albashin ya tsari ko akwai rahoton haka babu <laughs> ka yi wannan ka gani sai da na ali yana zaune da safe sai aka ta masa kyautar afin guda tara sai aka ce masa gashi na wanda ce a ta maka ya kayan kira da ya guda ta da ja wala ba na bane ba an yi kuskure ne a ah, kai da fa aka ce a samu yadda kai ba na bane ai guda ɗaya goma yake jawowa ni kuma ka ta mun guda tara ka gama wani ne daban ba ba yau so ne gaskiya na kuskure ni ne dai dan na ci guda ɗaya da ta hoto shi ce to kun ga abu da ashara a misali hari kai abu guda ɗaya goma ne misalinsa hannunka Allah Ubangiji kullum zai rinka taimaka maka ma dama ɗaya daga cikin abin da yake kashe ɗan kasuwa kenan wallahi ba su ɗan wa hannu ba su yawaita sadaka sai da ka sha wahalar ka sha wahalar ka wahala ka wahala ana da wani bala'i ta zo abu da ya tafi ka mutu ko baka bar karme ba kuma ka wahala baka kama ka ibadan ba saboda ba ka taimakawa aka ce walau Allah shehu shehu abin nan na na na azhar ya rubuta wani littafi wani wani shehi na profesa na zakir saba na na university azhar na misra yake cewa kar ka bar waɗannan ababa guda biyu ko hanya yake idan rana ta fito kafin ta fadi ya zamanto ko da na fila har zuwa gari ka tabbatar da kai ko da raka biyu kuma da zai karka yi bacci ko da raka biyu ne kai yake kuma kowace rana ka yi sadaka walau bi a ƙannin ko da kai ko da ɗan taso ya gida ne aljihun ka ko ɗan naira nawa ɗan naira hamsin ka ɗan ne guda yau mara. Ta yi ɗan yau za su ji daɗi za su kuma su yi munna ko ka samu ɗan ninki da ke gashi nan Allah subhanahu wa ta'ala zai yi lokacin munna abun kayi wani tattali ne ga ranar da kake bukatar a taimake ka to kai baka yi taimako ba za a je ranar da kuma mai taimako yake so ya ga mai kai baka yi komo ba zero kuma in ka ba kana ba da kana taimakawa Allah yana taimaka maka kasuwancin kai ci gaba komai na ka ya tafi amma wallahi ne zamanto ka ga tsara wurin ɗan kasuwa muna hira da shi aiki na ne ma zai bani da na gaya masa sai ke bu wallahi in dai har aka tambaye ni kuɗi ina ji kamar an sa gidiya ne ana suka da shi inda zo ya na rantsi da Allah to kan gani ba kuma za ka mutu ka bari kana ji kana gani kana ji kana gani za ka tara kudin ka bari kuma kana wannan nan ka mutu na Allah Allah wai za ka fara shiga ɗakin ko za ka samu rabu ka fara tsintar rabon da ya dabi Allah ya sauka saboda haka wannan ranar shi ne aka ce ku ji tsoronta babu abin da za ka bayar domin babu ceto ba za ka ceto kanka da wani abu ba wala hum yunsaru babu kuma wanda zai taimake ka da wani abu ba mai taimako ka abin da zai taimake ka kenan a wannan rana kokarin aikin da kai sina Allah zai duba ya gari, sai shi kenan sai ya sai ya inda ka gaza sai ya wuce da kai Allah ne na ko وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين to annabi ibrahim allah ya jarabe shi duk abin da za a sa ka yi ko kuma ya same ka to kai kuma ba ka son abin amma dole ka yi shi to ya zama to ibtila'i na ba da kun fahimta ya zama to ibtila'i to annabi ibrahim da girmansa abin da ba yin da ka ce maka yanzu za ka yi amma babban mai wahala cikin abin guda ɗaya ne wai cewa abin da aka ce ko oh, oh, oh, wazittara ibrahima rabbahu yayin da Allah ya jarabi ibrahima bi kalimatin da waɗansu kalmomi cewa ya yi wani abu ba a tamma hunna yayin da ya cika su ya yi su daidai ya gama sai me ya faru ta'ala yake kini Allah da yake ya abin da Allah yake so ya ce Allah ce to ga sakamakon abin da kai bari in baka shi ce inni ja'iluka ko linnati imama na ka zan sanya ka zaman to shugaba ga mutane ka zaman to kai shugaba ne to ga dan dan adam da son yaya da kuma son abin nan dangi ko yaje to yayi godiya ma Allah sai yaje to ya ubangiji qala wa min zuriyati ka taimake ni cikin zuriyata su ma su samu wannan falalar da su samu ina fatan kun fahimta sai Allah ya to shi kenan za a baka wa za a ba mu zuriyan ala amma fa to da ma ga abin da yake sai magana kai kuma dai yake ce amma fa la yanalu ahadi zalimi wannan makami na shugabanci da kake cewa babu 'ya'yanka Allah fa baya ba ba azzalimi shugabanci to wallahi maganan kenan matukan kai azzalimi ne za ka nufi shugabanci ba za ka samu kuma in ka samu Allah zai kwaci wannan a tsaye take mutane guda biyu Allah zai ba su shugabanci in ko ba suka samu sai Allah ya birga su ya kwaci ya gama da mutum su yi nufin jama'a su yi nufin wannan Allah zai iya ya bar kafiri da suka ce kafiri wanda bai yarda da Allah ba Allah zai iya ya bashi shugabanci kuma ya ɗore da jima yana yi matukan yana adalci baya zalunci amma wallahi duk sallarka duk aikin hajjinka duk azuminka in dai kana zalunci kana cutan jama'a a mukaminka to ko kana samun Allah sai ya yi da sai da in ka saboda haka wannan sannan na biyu in kai mai girman kai ne to kowa in ka samu matsayin ma sai ta kwace maka saboda kai da kanka kana girman kai kana koran mutane a gare ka kai ka zauna wai kai a dole kai wani ne jama'a suka zo kunka ba kowa ne za ka yi ka bashi hannu ba jiya muke hira da wani babban mutum a garin nan akwai daga cikin tsoffin gwamnoni da suka zo nan lokacin da aka yi wani rasuwa ya tumba wani gwamna ya rasu sun je sun zauna suna zuwa sai ya hangi wani tsohon gwamna ya ƙatare ya abin nan ka zuwan zuwansa ya ba da hannu da saura suka gesa da ya zo kansa sai ya ƙi ba shi hannu sai ya koma gefe guda ya zauna abu kai abokin abokinsa bai gane ba da ya zo ya ba mu waɗancan gaisuwa da ya zo kansa da ya ah, lafiya lafiya lafiya ya ƙi ba shi hannu me kenan girman kai to ko idan kana girman kai wa mutane mutum ɗaya in ka masa girman kai baka san matsayinsa ba na farko baka san matsayin sa ba abun Allah ba maybe yana ɗaya daga cikin bayan Allah da suna daga hannu Allah yana asa musu mutane da suna suna kai baka kai karin da baka san kana da wannan baiwan ba ko kuma wannan mutumin da kamata haka yana da influence dalilinsa kawai za ka rasa mutane ɗari mutane ɗari biyu to kai wa mutane ɗari mutane nawa za ka rasa a zaɓe saboda girman kai to da girman kai da kuma zalunci har me sai ya zauna akan mulki malamai suka ce ai ka ga fir'auna ya zauna akan mulki tsawon lokaci kaga arne ne yana cewa ma shine ga wani shine ma Allah gaba daya na kusa abin da ya faru ai an ce shi fir'auna mutum ne mai adalci ma ainihin talakawa yana taimakon su kuma yana musu adalci saboda haka suka so shi ba su masa bore ba ai ba su ta sama masa bore ba Sanda gaskiya ta zo na musulunci Allah ya gane da su cewa shi ba Allah ba ne kuma bautan wani bayan Allah kuskure ne Allah ya sanar da su domin duk mutumin da yake kan bata na rashin bin Allah duk lokacin da ya gane zai kuma kai san maka da shi baya ba ba su masa bore akan ba su san shi ko sun yi kukansa akan yana cutar da su ba akan maganan Allah ne yake cewa to bari in ka muku yake cewa ni Allah ne kuma an dai waɗannan matsafa ne ma ina da matsafa ya kira matsafan kuma sai mutanen suka ga cewa wannan matijiyar da ya zo ya haha da waɗancan daga shi ne ainihin akwai wani Allah na gaskiya wanda ba ta hauna ba su suna gudun lahiransu ne suka miƙa kansu suka yi bore ma fir'auna ba wai zalunci ba to amma wallahi in dai kace za ka yi kana wannan wani ne muke bayarwa da shawara muke bayarwa mu yan siyasa wanda kana da kai ba komai ba ba koma komai ba tare da mutane kuke zama kuke tattaunawa kuke hira kabinan kuna tare ka bi su gidan gida a muku sallaba mun zo muku abun nan ne ka zaran ka samu matsayin kamar da mutane arana ka mai da mutane ka samu gwamna kamar ka samu kujerar annabci ba ruwanka da mutane to duk wanda zai yi haka Allah ku ya dinga shi saboda duk wani shugaba da zai zo in yana so ya kare lafiya wallahi shine ya yi adalci kuma kare zalunci jama'a abin da yake haƙƙi ne mutane ya ba su kar ka ɗauki kanka kuma kai wani ne ka ɗauka cewa mutanen nan da suka zo suka zaɓe ka suna son ne kai ma ka so su ka kasance tare da su ta hanyar gaskiya abin da yake na kwarai kai musu abin da ba na kwarai ba ka kyale to shi kenan sai ka ka gaba lafiya kuma jama'a suna muka addu'a yadda ya kamata amma in ka ɗauki kanka ka sa ka sa girman kai ka mai da kanka kamar wani special special mutum ne na musamman to kuma Allah sai ya gwada maka bakai sawa Allah sai ya gwada maka kankancin ka ai shi fir'aunin anan yanzu da kuke gani wato da ya girman kansa ta kai shi matsayin cewa Allah ya ƙi bin bayan Allah subhanahu ta'ala Allah ya gwada masa zai ya mutu a cikin teku a wulaƙanci saboda haka ne Allah wannan addu'an da annabi Ibrahim ya yi ya roki Allah yake cewa da ya fasi Allah yake ce masa to za a bayar da wannan matsayi ka amma fa ka sani la yanalu ahadin zalimi duk wani azzalimi mai zalunci ba zai samu wannan matsayi ba mun ko ya samu sai Allah ya kwace wannan aka yi take kuma duk wani mai girman kai haka yake ba inda zai tafi lokacin da aka zaɓi wannan gwamna sai aka ce to mu je a je a masa gaisuwa mun je muna gaisuwa wani abu guda biyu ya ba mamaki shi gashi a fiskansa a sake yana dariya wa mutane sannunku sai a cikin jerin mutane da suke bin layi akan ba su hannu a wuce sai ga wani ya katare in kana ba shi hannu ba zai kalle ka ya yi ki rike hanka da hannu ba bai kai baka ita ma kalle ka ba to baka ji hauka nan ba shi gwamnan yana ba da hannu mutane kai ka tsaye yake guda sai kuma wata ta ganta na san ta ba yau ba ba shekara da shekaru an je mu ta fata ne kamar kamar ba ta wasanni da ba to ka gani duniya kenan to kuma duk mai girman kai sai ya tsaka. wannan ka kwana ka ba kowa in kana so ka rabu da duniya lafiya to ka mai da kanka ba komai ba aka ce akwai mala'iku na karanta wani hadisi sai dai ban iya ce ban san ingancin hadisin ba kar wani ce na amfani da hadisi da ifi amma ko da ifi ne ko ingantaccen su da sun sani annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa akwai mutane akwai kowane dan adam akwai igiya na mala'iku guda biyu ɗaya mala'ikan yana ƙasa ɗaya kuma yana sama ke zaran ka fara ɗaga kanka wa mutane ka gwada musu kai wani ne kana musu kinkawo kana mutum da zai same ka ko sallama ba zai haka ba ya fata da tun yana bi shi wani ne gai da kai ma ba zai iya ba ka ba ki hannu ma ba ka zai ba ka zuwa saboda shi rabin ƙorafi ya samu nuna to annabi ce wannan bala'ikan sama ɗin na ƙasa ɗin sai ya jawo wannan igiyar na ƙasa sai kenan a ka ƙasa ya zamanto darajar kan da mukamin kan ka zamanto wulaƙantacce amma an kamar da kanka ba komai ba sai na saman sai ake ya ja ya daga sai daga ya daga kowa mai da girin maka in mutum ya tashi ma zai fara da kai jama'a ma za su magance shi wannan shine gaskiyar magana saboda haka ne jama'a musamman yan kasuwar sauransu kun ba su neman mulki in ko ka samu mulki ku ya adalci kuma kar ku zalunci wallahi duk wanda yake zai zalunci yayi abu ba daidai Allah ta ya kwace kuma duk wanda zai zo rinka girman kaiwa mutane Allah sai ya dubga shi wannan shine gaskiyar magana sannan menene aka ce ba annabi Ibrahim yayi abinda aka ce masa yayin nan su ne an ba shi dama an ce masa abinda Allah ce yayi shine gashi nan nan ya aske gashin hamada ya aske gashi na wajen gabansa ya aske gashin bakinsa ya yanke faratunsa gabanin kun fahimta ya yi sannan kuma ya yi kakiya wannan kakiyar nan shine babban mai wahala da girman ka aka ake kai kakiya a kaga an daga maka hankali ko sauran nan za ka yi su saboda haka sai zamanto annabi kuma zo a cikin hadisi ce min al wannan yana ɗaya daga cikin sunna wanda tun can can can aka san shi tun farkon duniya ma'ana ka aske ga hammatanka ka aske wajen gabanka wannan kuma maza da mata wannan suna da na annabi sallallahu alaihi wa to mutane da yawa ba su san wannan ba to kuma suna ne mai karfi yadda adam to wannan abun ne kun gani wannan abun ne da yayi ya gama su sai Allah ya saka masa da alheri sai yake ce masa to inni ja'iluka lin-nasi imama yanzu mun sanya ka za ka zama to annabi Ibrahim shugaba shi ne ya roki Allah kuma Allah ya amsa masa Allah an sa masa ce wa min zuriyati daga zuriyata yanzu ya zan larabawa gaba daya ƴaƴansa ne ƴaƴan wane ne isma'ila ne turawan gaba ɗaya kuma yahudawan kuma ya'yan yaƙubu ne a ya'yan abin nan eh, ya'yan yaƙubu ne yaƙubu kuma ɗan isi haka ne haka duka allah ya ansa masa duk maganar nan da ake yi kenan musuluncin ya zuwa karkashin ya'yansa ne shine sojan isma'ila ko masu yahudun da kirisan duka sun zo da karkashin jikarsa ne shine yaƙubu allah ya ansa masa addu'arsa to in kai abu da kirki ka bi abu doko dokoki na Allah Kawai, kishi shi kuma Allah zai amsa maka amma dai ina jaddada maka in kana neman kana neman matsayi to kar kai zalunci in kai zalunci shi yasa zaka zo su da yawa sun samu matsayi na siyasa suna hawan wannan botan suna wancan suna wancan lokaci guda sai ba su suna takawa a kafa duk abin babu su nemi su nemi su koma su kasa amma in ke za ka yi gaskiyar ka yi adalci yanzu a wani mutum a can wajen ƙasa wa garin nan kullum shi yake ci yana adalci yana taimako ya zalunci domin kullum da nan da musulmin an kun maganan aiki yi ya kai ko ina ne ya samu musu aiki su je su in ka zo masar damuwa zai tsaya ya saurare ka amma gani mutum ba ya zama aiki daga yin ne ba za ka zama sai cikin dare ga gidan ku ba za ka zama gidan ba sai zama a hotel a zo maka da damuwa ka za ka ce kai ba damuwa ya maka yawa amma kai za ka je kana kashe kuɗaɗe masu ɗimbin yawa ma ya matan karon nan masu masu ne ne masu dilaban ka san zuwa su suke tsoye su su tafi dubai da zuwa in dai kika goge yana kalla ba suna kallon fili ka zo ka ganta ta yi rawa ta yi waka saboda to ina son wace ba kai ka nemo wayar ta ya ce na fi shiga bin za mu tafi dubai to shi kenan ka je ka kashe miliyan a jikinta a gida talakawa da suka zaɓe ka in sun zo ka neman dubu biyar ya zama aiki ya za a ce wai ka zo kana so ka koma ka koma Ka wala ka yi Allah ya taimake mu abin da muka karanta a daidai wannan karatu Allah ya ba mu lada kuma muka yi kuskure kuma Allah ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك